الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوك ما تاج تبت يا الله الصلاة يتشي بأمين شوي ولود تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شينا safo gobe wuta yan rabia utsani 1439 kalenda nigeria ya cewa da karatun daga littafin adda'awatu ilallahi wa akhlaqu du'at ya a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn baz rahimahullahu ta'ala idan shafi shibabeniyan littafin wucin manya gaga ammal maksudu mina da'awati wal hadafi minha a mai ne makasudi be manufa ya dawa jina ngayi mun ga fal maksudu yanayi manufa na wal hadaf ci gaya na daga dawa jina ga ikhrajun nasu mina zulumati ila nur alaza shawa ta tun daga bashi kojin aske wa irshaduhum ila al amma wa ba da ya kun gboro hatta ya aku zo bihi har ya lagwa sun gaskiya wuce wayan minan nar a cala gangwa daga yana wayan min billa a cala gangwa tun daga fushiyan soko wa ikhrajul kafir a kafir yawa min zulmatil kufuri daga bajikon kafirci ilan nuri wal huda da jin aske gangani da bawi wa ikhrajul jahil amma la jahiliya wa min zulumatil jahali daga bashi koyon jahili cewa ila nuril ilimi da shi aske ilimi wal asi zane mai lesa ku bana lawa wa min zulumatil ma'asiyati daga bashi koyon lemba daga bashi koyon lefiyo ila nuri ta'ati da shi aske emilato soko هذا هو المقصود من min ad-da'wati na naga yanayin manufa ya dawa nan kama qala jalla wa ala kim na ce ga amanu wali zumatuci zane ya zaji nasara wuce de boyayya ce de kaune ya nan ya na amanu zane sha imani jino yukrijuhum min az-zulumati sai ce la tun daga bashi ko jiyo ila nuri da haske farrusul sheikh abdulaziz ibn baz ga farrusul tuci shi bu isu a tuntun li yukhrijun nasa ya ba la da jawa ta mina zulumati daga bashi kojo ila nuri da haske wa du'atil haqq a can gabe mazaije ji dawa lo gaskiya nan kazalika yaqumuna bid da'wati E, la ku ikini da dawa jin da ya zaji lo ya musulunci wai na na laha mai lasana da jijimbo li ikhrajin nasu mina zulumati ila nur e ba la zajawa ta tun daga baji ko dashin haske wali in kazihin mina nari amma la a gangwa ala sa daga eno wa min ta'ati shaytana amma la zaunci a gangwa daga milakin shaitan bu wali in ka zigin min ta'atil hawa amma ji dawa je ba la na ja gangwa tun daga mi la tutun yan gbon ila ta'atil lahi wa rasulihi da ji emi la to soko gangani be tuchuyi ana manya gaba abun na wani raya ga yanayin makasudi unci manufa ya dawa jina ala ga jawa tun daga baji ko jan aski fazakir haza yi tuba in na fati zikira wale ga mini muhimmancin dawa jin da kai ya ji foro bai tun guruya amma ya kan wani tun da biya sai ci ga ji fushi yi sai ci na latin da zallu ina na kafaru min bani isra'ila ala na buɗe zai jaji ci mini ya bani isra'ila jona ala lisani dawo da isa ibn maryam dangin tara na bi na bi annabi ne ne maryam ne dalika bi ma so wa kanu ya tadu kanu tana hauna an mun karin fa'aluhu e kan je go e tin deje lona e zaji ka ga e beji tun guru ya a che kan go tun deje a zeji ma de ile na fita cha bo a ma lagboro a se de ba do wa so ko ma wa bil ma'rufi ya se beji foro be tun guru wa la tana hauna anil munkar ya masu ya kan wayar tun daidai kai ya mabejin hacin a ga masu kun ga kirki na fita ce ya bana fiye ba duwa su kuma guwa ga ya ji foro bai tuguruna ya ce ya kan wayar tun a ba na sai da ji benin gamala a yi anabi ga na anabi an na haliku wa fi na salihun ngai ga jana kama da za kirki bo kala ani yi za ka sura alhabas abeke ga dokuna alaka bijewo ebogo manyan ji kun ji ga yabo e wude zai mabiyu dokwa na ji kamfen ya wuna mi manyan ji kun ji ga yabo e za zaje fi maza ba abu dokun ku za zaje fi kungiya abu dokun de za zaje fi tarika abu dokun wai ya yi zaji aladun watun daga kafirci daji musulunci ya zaji aladun daga shirka wajen tauhidi ya zaji aladun daga rashin imani daji imani jimbe tsoci ya zaji aladun amma gangwa daga bidiyo daji sunna ya zaji aladun tun daga jahilici dajin ilimi allahu Allah subhanahu wa ta'ala ga Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min mina zulumati ila nur Allah ga wale zai ja imani jina wani lawa tiya tun daga baji ko da shi aski ene manufan dawa jina ga dono amma Allah za ja gangwa tun daga emi latutun yagbon ebe na emi latutun yagbon da mini fa bi egbin afara ita mani ta kaza ila hawawu Allah za shi gangwa tun daga ibadan bonya dan majo be ibadan kuci be ibadan lokaci da shi ibadan yan tsoci bogi wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an yabudu Allah wajtanibu tawut Allah za shi gangwa tun daga zalunci da shi adalci in ne bata da mine ne manufa ya dawa nan sannan mai ji dawa nan mun concentrate wa Allah tauhidi wuza shi da aqida wangi da milatu sunne da ibada shi an ne ji sallo an ne fiyazu yau an ne wasakau an ne luwajo an ne hukunci yawo yau an ne hukunci yawo an ne hukunci idda yau ka ba iri shi na tun daga shirka da kafirci bai bidiye na gani da zawuyi na da bi na kunci na da zalunci da amana gina na gani da rashawa gina gangani da boshi jina bata man jajin bayani a zaman ji Allah ya gangani biyu Allah da sakpa sakpa shi gani bai dididi na zanu ci gigwa ce jin zabe zanen ya ga zanen ya she zanen ya ci biri zanen ya ji tsubbu bata yin na shi man jajin bayani a ke da yin na shi bata waje da zaman jin lalace na ma ya gangani doyin energy ga de za imani ne lu shuje energy ga ke za imani ne lu ya gangani doyin ala alqur'ana wuza an gishi ala sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wuza an gishi Allah ya samu dace mun ga al'amru rabi'a sheikh abdulaziz ibn baz ga lamarin yayin nici bayanul akhlaq bayani yace tabi'a je wasifati bi sifaji allati yanbaghi lid-du'ati na agwon ya zane je jin dawa nan an ya takhallaku biha na agwa sun tabiya wuce jina wa an tsiru alaiha ma fi dazanta tubo nan amma akhlaqu du'at amma tabiya shi ya zai je ji dawa nan wa sifatuhum da sifashi allati yanbagi an yakunu alaiha na wa goyi a ta ci abu nan faqad awdaha Allahu jalla wa ala sai cuɗe fi ayatin kasira aya jo sarawi fi amakina muta'addida da na shauka kai min kitabihil karim daga a littafi da wacce na mini ha mini sifa wuce shi kwale don medical doctor shi a the ethics da tabiya na je tuye biya yi nan legal practitioner shi da lauya shi a the ethics na je eh, tuye gangani biya yi nan judges da member bench shi a the code of conduct na tuye gangani yayin ya tabiya na jingoyi a gagwa suna wale gan a tato zane otu mai ji dawa na tabiya da ci daba na je tuye gangan mai sifa da ci daba na je tuye gun lagu sun ebe dawa na waje na ulu subsidi na e takaici ya mamaki kaga waje medical doctor wacce hannu da asibiti gawa da sai za a gagwa sun kaga waje lauya wace da court of appeal ci da gigboro ni kale ga wa gangan aga waje kiyo aga won kawo ma ya feel da ya medicine bo be feel da ya lawyer be noci kai da ya za na ki da ga gubo wuya sa ki ga waje ba gubo likali shi ka gaje mai kariya ni lokaci da bane shi ajin organizing conference bai seminar bai workshop shi shiga ni bai training bai ci a ce yau shi wuka tunan a shiga lauya shi bai man a to da continuous education na ajan sai jikan jin lokaci da lokaci nan to engineer shi to mai bai man na ya kuza bai da kore ba ce bai training ya bai lokaci shi nan amma ya zai shi ya ji dawa zanuwa ci da ci dawa jin ba na ga ya gutun rani amma unye makaranta ulo a'a ugube man jari tattaunawa ilimi a'a wani ya gaya na na ga wani yan nan wala man ga obsolete ɗaba kibo ya ce man ya ɗebe matsala da ci na fi duniya ilimi wani ya ɗaba ga man shi ngwani alawa da shi a biyo shi ɓiɓɓe a kyakawa kawa forum man jafe guwa jafe da tattaunawa ilimi nan muje yawon maji gulma maji kulo kusha man ga mini tabiya ne wa bai zane ji dawa ne walan ya mafari al-ikhlasu ya jutaniya sai ya ji ba da ya ce ya kuna mukhlisan wa ji wali bi ta ce zane ji dawa nan wa yi bi ikhlasi nan lillah ya ce ci azza wajal la yuridu riya'an wa ji dawa je ba liya ba wala sum'atan ma ji dawa je ba jawo ba wala sana'an nasi ma ji dawa je bai da ya fi adonwa wala hamdihim ma ji dawa je ya da ya fi aje ba ya ba inda ma yad'u ila Allah wa ji dawa jin lo e ba so yici e yuridu wajahu azza wajal wa wa fiska ya e ce wa yarda ya e ce wa rama ya ce gwagwazon lullani bai tsoye ci ci tsoye ci kul kama kala subhana kam tsoye ci ga kul hadhihi sabili adu'u ila allah ga ga ko komi ci na ne zai luye bayan tsoye ci allah subhanahu wa ta'ala ga man ahsanu qawlan idza adna bone ya gunge kun mimman da ila allah da na ji dawa lo bayan tsoye ci na ebogo zulani utaju innama la amalu bin niyati wa innama li kulli mri'in manawa anabi ngole etubata sai be ne zama de na wala ni una sanan gaji dawo ebo ijomo man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha نوفي إليما ما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون gajin dawa ebo abiya gama zanwaci da mini guta na kayan lalo na fawar kiyami na zane je ilimi na damo a ci abinwa kewa feji da ilimi wa wa ga mu feji dawa mu fe lawo zage mu feji kaza mu feji kaza ebo wasu kwa ga gama na wasu bo ga che ci wi ikhlas sai e ci alugu ijin e ba aliya yau mu sai e ci alugu ijin ba ajiya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ga ko ma khafa alaikum arriya ene me suna da ya gane jibali yayi mando cewa cinwa waza ga kagwe mando ci ya tun tsawon waza fondoro mando ci wunde ya waza shi waza don waje a da fi a domin har a doza an a agwagan alalima nabi sallallahu alaihi wasallam ga la tatruni kama turati nasara isa ibn maryam e ga domi kenyi na nasara ido anabi isa ne je maryam na ma man ci ma e jin behavior di ke mulki di ci jina en ne ji benyo man ja su da yace ci man ci ma wai wa ga ga gan ya ci bi ci ko ya sautu ko jin gyara en ne benyo ji tabiya wanja man ci ma yi ji to katon so a wunde ne ga waz na jeji za ɓata ga shani na wuye da wuye ruwan ga mun wucin wuya shi manya ne wa malo makanta da ji katon a can a gabe ma zanwaci yan na ibe ne wade ya zo karayi fa ka an tukhlisa lillahi azza wa jal yan do na ga gawa na jibo sako wa haza a hamul akhlaki na ga tabiya ne da muhimmanci gano haza a zamu sifati na ga sifa nan wacin gano an yau an taku na fi da wati ka turidu waje Allahi dawa na waje jina waje jibo ko wa daril akhira nan bai miyan alkiyami saniyan man ga baci an takuna la bayyana fi da watika wallahi wata ilimi wadan dawa na waje jina. ala ai ala ilmin la takun jahilan wani ji dawa na gafe jahili ma bi ma ta duyi lai biye na wai zaji ga da ji ne ma Allah subhanahu wataala ga kul hadhihi sabili ga ga ya komi ci na addu'u ilallahi ne zai lo bayan su ci ala basiratin ta ce ilimin ana wa mani taba'ani wa ma ana minal mushrikin sheikh bin baz ga fala budda minal ilimi dole ya zaga ga waje dawa da ilimi فالعلم فريضة ilimi wai dole ya ka an ta tad'u ala jahalatin me jongan ba me non ga sai da ji dawa ta ce jahili ce ma ya ka an ta ta mu fi ma la ta'lam me jongan ba ga ganga ta ce na ga gaga da na waje ilimi wa no fal jahilu mu wala yabni ga ne jahili na wai gniya gniya wai tuya to wa yafsidu wala yuslih wai nyenyi wai ta ta zuwa fattaqillaha ya abdullahi wujen soko sun da yace yace ya ka an taqula ala allah bi ghairi ilm me je gamba gagan da ne yace yace babu ilimi ma la tad'u ila shay'in illa ba'da ilmi bihi gadi dawa lo yan ci ma sai wa de ilimi tubo wal basira bi ma qalahu allah wa rasulu wa ma de basira bi yana yace ci be tucuyin ganin fala budda min basiratin dole yo ne zade basira nan wa hiya la ilm ngai ilimi fa ala talibil ilmi mutaci gima makanta wa ala yaci. ma ji dole ta ce zane ji dawa nan an ya tabassara fi ma ya du'u ilaihi yanzu da basiru da nan wai zaji nan wa an yanzura fi ma ya du'u ilaihi wa dalilu ya zamu cin bayan bayanan wai zaji na ki dalili ya matsala doro mini ubo fa in zahara gaskiya ga tulawai wa arafahu ma gaskiya ke da a ila zalika wa yi zai jin hacin haka sawa'un dedu sawa ka dedu ro ka na zalika fi'lan autarkan jijin yo ko gwalu fa yadu ila iza ka da ta'atan lillahi wa rasuli wa idza jiga da ji a da kyan ga yi latu sako be tuci wina wa yi ila tarki ma naha wa anhu wa rasulu wa ma idza jiga na sako be tuci kana la biya gani biya malawa lugwa wa ga ajin na ɓata ala bayyanacin wa basiracin ta ce dalili gangani bi ilimi ina manyan gane da wa ilimi kula da yastabul ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun in ba zai da ilimi na bai zai da ilimi na gaje ilimi na annabi sallallahu alaihi wasallam gai za ma ta ibn adam min qata amalu ila min salas ya daga jin hadile tun bata ba sai guta mine guta wuncin ilimin yin tafawo bi ilimi na ji amfani na dabu ebogo ga fi jahili mu da wa ilimi ta fa laysa al-mar'u yuladu aliman wa laysa hu ilmin kaman huwa jahilu dole ya gana ji dawa na wa wa ilimi ilimi alqur'ani qurani ilimi sunna ilimi asar ya sahabe ilimi usulul fiqi ilimi qawaid fiqiya ilimi al-maqasid shar'iyya ilimin laula hadisi da sauran ilimi ne ɓata gi makanta wu littafi madambo na je gi makanta ke wawu ci jikatun na usulu salasa kawai larba kashi shubuhati kitabu tauhidi alwasatiya at-tahawiyya alhamawiyya sharhu sunna ya albarbahari usulu sunna ya imamu ahmad ibn hanbal alibanatu sughra alibanatu kubra Wani ta fi na shafe lomika ta jikatukan doro sharhu sunna ya limamul barbahari alkafiyatu shafiya ya ibn qayyim na woma al'ajirumiya mulhatul irab qatrun nada alfiyatu ibn maliki bishira ibn akili bi alashimuni usulu tafsiri wa wa usulu tafsiri ibn taymiya wa wa usulu tafsiri ba nu ga ga yace ilmu tafsir an nuqaya limamu suyuto na kuma manzumatu zamzami wace wa mabayi sun fi hudu mil qur'ani yamman na alqatan nan wace fi loganci hal ga alburhani fi ulumi alquran ganda alitkanu fi ulumi alquran to manahilul irfani fi ulumi alquran hadiso man daga arba'un hadiso sai umdatul akami sai bulugul marami sai riyadu salihina sai muntakal akhbar wace da sahih bukhari muslim ne musnan al arba'a jiganci mustalau hadiso ma tun daga al baykoniyo wace gonda nukhbatul fikr wace gonda iktisar ulum al hadith wace gonda muqaddimatu ibn salah ko ma alfiyatul iraqi ko alfiyatul suyuti wanda sharai wushi anini ya ji makanta ya ji gina wani ilimi. ya tasi madambo ya e ji makanta wajen kula gangani duyi tafsiriyo wa tafsirin ya al-imam al-qurtubi to tafsirin ya al-imam tabari to mahasin tawil ya al-qasimi to tafsirin ibn kasiri ne ga tafsirin qur'an ne ga tafsirul qur'an al an ba tafsirin ibn atiyya bi tafasir shi da kakai shuru ku ta fi jawma ya hadisa fatul bari shar'i sai muslim ya al-imam nawawi wa aunul bari a to shar'i al-kirmani wa shar'i najibani shar'i al-ethiopi no jasnan nasai na nai ga zakirat lokuba na ganda shar'i al-ethiopi nu ke jasai muslim ne ne ga al-bahr al-muhit sajjaj na litafi najli tafi mun ci koyo ne ji makanta de. bukatu na wa wa tamyidu bi al-istis karu ya ibn abdul bari na ji sharan ya mu wata na ji makanta bai ma kwala ne ji dawa bai na masu kun wunke yiwuwa littafin fatawa shi fatawa ibn taymiya fatawa ladnatu daima fatawa ibn bas fatawa ibn usaymin fatawa al-imam nawawi fatawa ibn salah nan da littafin fatawa shi kakai ji maka zane mai ji dawa bai nama wuce wuce kula gangani bai ilimi ya fiku na wazili wa fiku na wazili ya ji zani da muhimmanci sarauni ya bana ku resolution majamil fiki ya ce masaili na ji na wazilu na bi bebe ya ji maka zane mai ji dawa bai nama wajen tina bai na ji bai ne mu ga sai claim ga mu da ilimi ma wa ma wuce tu min alilimi illa qalila e bona zanwa ce lamini wuce lada aje man nga e bona ngu komiti e man jo majika majika to amma wai dai ga ngu komiti bu an su justification don ne mutum ya aje man yani ga wale talumu yin nan zanwa ci mai ne le ga za dai ga ganga dokuwani wanda kiyani wanda ilimi yani alali mai gaji kiyayen daga jacha zan da ci man zanen wani lagayi man nan wani da ya ga zanen da wani hankali a wanda gun har kayan ko kungiya ji makanta yoyiri mss da sauran sun fejin amiriya da tsarin da gaskiya wato ayi shehu islamani wale na sai gurur na ajin da zanuwa ci jina zanuwa ci masu kun wuye lo makanta wun ci du wai limi a wuda fi gba translated book no ci za wuda a bele wun taro ni pa ngon waje man wuye di tafsiri yanzu karayen gangani be lamarin na ce cujin ɓade yi sheikh bin baz ga salisa ne ta ce an ta kuna haliman fi dawa cika wani ya ji dawa na ase zane yi to sai bi kuri da dawo wani rafiqan fiha magajo da yagu mutahammilan sabura magajo fe bi kuri kama fa'ala rasulu alaihi salatu wassalam kimin annabi sallallahu alaihi wasallam jinin wa wal ajala sheikh bin baz ganne ya jiyon gamba gambe ya ji iyyaka wal unuf wa shidda gabe tsanani ji alaika bi sabr a kuli ji alaika bil hilm ayan gbanwu alaika bil rifq fi sai bi to sai bi ya gwi bi karayi wa qad sabaka laka ba'du dalili ala zalika sashi dalili gogalani yawe ka kauli jalla wa ala ke ba su kuma lati daga udu ila sabili rabbika sai za shi le ko ce cin yawe bili kimati be kime wal mau'izatul hasanati be wazi wangi wajadiluhum billati ahsanu mawjidi dali bayan bayanan ji dacewa ga mace daidai ganin Allah subhanahu wa ta'ala ga fabi ma rahmatin min Allah linta lahum da ka birama ya ce birama ya daga batu ya ce waje to sayya da ya gu Allah subhanahu wataala sai ga kisa nan Musa bi Haruna ga faqula lahu ya gaje Musa bi Haruna ya gaje ga Firauna ga ya gaje ga gabi qaulan layyinan ya gabi bere na daci ne na yatazakkaru aw yaksha ya ba kowa fa umade da sun ya ce wa fili hadisi mun bai da hadisa sai na ta zuna annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah ma man wali amin amri ummati shay'an Allah za zandoro na ga shi zoya lamar ya lume ni mu ce shazo farafaqa bihi mu ci dai mu ci dai to sai ya bi yagu na farfuku bihi sako dai to sayu wa man wali amin amri ummati shay'a dan mun ga shi zoya lamar ya lume mun biyan gaci na fashaqa alaihim mu ce yi babana fashku alaihi alaihim sako yi babatoma. ma fashaqqa alayhi fashku alayhi sakoyi ba bawanto ma imam muslim nga gube don sai muslim bo wale ga yana yana manya ga abun no na suku da ne ji dawa na sai je to sai zan wuce lami to ya banu da ba wula tulawa zan wuce go gaskiya ya bane jaya cha rubi zan wuce go gaskiya ya bane bazmabu don zan to aji to bayani na ladewa zan wuce go gaskiya mun ji ga ya banu ni a gwana amma ya buwane bayani na waje na ula yawa ya bugo sai da tosayi la bayani a zane kara kara yi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadiluhum billati hi ahsan annabi sallallahu alaihi wasallam ayi babu taifo to malaika yin fati da da ga ga fati laƙiya annabi sallallahu alaihi wasallam magan ba sako addu'a sako lugwa a da zaga cin ya zuri ya bane ja ta ce cha ma Allah ya fatu ci cha na a ga annabi Allah talanin mushrikin wa bulana be mushriki sha anabi gallam ba asla ana atum tutai ban bulanan ke balla ballare ba su mango ci be ri shi masallaci anabi sallallahu alaihi wasallam sabe ga ka cha anabi ga ga ka shi ma anabi ga wa ja ga annabi ci jin bayani ga ri shi masallaci wa shebun ba ga fa alayka ya abdullahi ya wuje so ko unta cewa bo an tarfu tarfuka fi cika wa de to sai da ya guda dawa yawa bo wala ta shuka ala nasi gai ba zo an jima wala na firuhun mina jini ganya ya jini ma wala na tunafiruhum bi cika ganya ya jini a haɗe ya butsana ne yawa ba ma wala bi jahlika ko bai be ce yawa ma wala bi usulubi la'anif yani be metodi ya zafi gani bai. an bai usbi bi ka method yin wai al'anif na de zafi uzi ne lagun toza adar ne lagun benama ale ka ta kuna haliman sabura a sai zane yi biya kuri na wa ma sai biya kuli na salisul qiyad salisul qiyad zane is easy na wala mutu ne goro na layyinul kalam daga ganin bidire na dachi ne gafe nan ba zai ma gafe kpugubiya ma gafe yi baba ma gafe gyato kuma tayyibul kalam daga kirki hatta tu asira fi qalbi akhika e boye gan wannan ta tasiru da gbe ye jobo wa hatta tu asira fi qalbi al mad'u e boye to tasiru da gbe zanan wayi nan wa hatta ya anisa li da'wati laha ali zan wa cutu ba da wayo mu taɓa tunguwo wa ta'assaru biha mu ci maga da tasiri goyi wa yusni alai wa yusni alayka biha da na mai go ji e e e wa ya kirkyo ga e ne da da ji amma za ka zan wa kuri jin da ni mu ci jin bayani ya mi mu ci la gaskiya wumi mu ci ji kaza kaza har bayani ya mi har mago wa hatta ya anisa li dawati kawalini laha wa ta'assar bi an da ta tiri bi wa yasni alayka biha wa yashkuruka alayya an tudje buya wa amal unf ama zafi fa huwa munafiru la muqallib wa yanzanya wa la za wa mufarriqun la jami' wa yaganza jigan wa yakuza ikwe kan ebogo anabi sallallahu alaihi wasallam ga yaskiru wa la tu'asiru wa bashiru wala tunfiru ya ji sauki ya zaji ya mai ga jiki ma ya ga yi baba ma ya las ya zai bushara so ba musulunci ya ga nya cewa ma amma e bonin wai gangan na bayne ya ce ji hakuri jin karayin da sauran sun ci lago ga gaskiya so wuci lawo ga yana ya lali na wake la jaramu in the name of sauka wuci ma lawo ga yana wajibi ne wa ga wajibi a in the name of kiyan in the name of sauka da ne ji dawa nan sun da ya ce ci ɓe pikin na wa plan ya kaida na ji mai ba labe babon na, gana wa le ga kafi gwa galani yace zandoci mau'iza jiho zandoci bini ki mace abin biyo dan doci ma wajadilun billati ya ahsan nga a ji gangani duniya the same anabi ne jin nana kan doci anabi sallallahu alaihi wasallam yake ji fi fiye na tun irkin na anabi ga afatanun anta ya mu'az ya buga wale ga consider ya sali da mafasidi gani be kya la alkhairi be gan alkhairi guba gashi shi ya la khairul khairaini sharri guba mun gashi dole wata la ne suku wala ne gaji cicin ni ni ubo na ne ne bayani da mini kaida na zane ji dawa na wa consider na wal ilmu inda Allahi wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik